ga dai karamin minista a makata kuɗi ta tarihin najeriya dr yarima ngama da sauran tsokaci a kan yadda wannan tallafi ya zo daga gwamnatin tarihin najeriya shugaban kasa mun masa bayani kuma ya tausaya ya ba mu abinci wanda za a kai jihar yobe da borno da adamawa wato in ka ɗauka a buhu-buhu shugaban ƙasa ya ba da buhu 390 to kaga wannan abincin ba karamin yawa gare shi ba ah, amma in ka ɗauka kuma a trailer trailer wato yanzu haka an ba mu abinci wanda za mu ɗauka trailer 650 ba shi bane duk abincin da aka ba mu masara da aka ba mu gaba ɗaya za mu ɗauke shi da tirela 500 ne amma da aka zo wajen dawa da hatsi gero kenan shi wannan abin da yake salo yanzu bai kai yawan wanda aka bamu rabin abin da aka bamu ne wato bayan an yi damunan bana an girbe za mu komo mu karɓi sauran dawarmu da sauran geranmu akwai wanda ma har yanzu mu karɓa ba to wayannan mun rarraba su yadda muka duba matsalar da kuma yawan jama'a da suke jihohin da abin ya shafa sanin kowa ne a cikin jihohin nan guda uku jihar borno ita ce tafi kowa yawan jama'a ita ce kuma tafi kowa wato shiga cikin halin kakanika yi fiye da sauran shi yasa duk abincin nan da aka ba rabin abincin jihar borno za mu kai gaba ɗaya abin da aka ba mu rabi za mu kai jihar borno a kashi 34 cikin 100 kuma za a kai jihar yobe kashi 16 na abincin za a kai jihar adamawa a na dan mantuwa kuma shi shugaban ƙasa ya sake bada wato tallafin kuɗi naira miliyan 250 wannan kudin za mu sayi shinkafa an ma saya kuma an sayi man gyada an sayi sukari an sayi gishiri an sayi zannuwa kuma an sayi shadda don ga zannuwa kaɗai mun sayi dubu goma shadda an sayi dubu goma shi kuma buhun sukari ina jin an sai wajajen fiye da dubu ɗaya da wani abu haka dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in aka siya to duk waɗannan su ma suna nan za a raba su don su ɗin kasan ba ɗauka mu daga salos ba da kuɗi aka siya. Ƙaramin minista a ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya Dr. Rima Ingama kenan yanayi wa manema labaru bayani akan ɗokin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura zuwa yankin arewa maso gabacin Najeriya da tashe-tashen hankula ya dagargaza. Yanzu dai an sa ido a ga irin yadda wannan al'umma za su ci moriyar wannan garaɓasar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsara. sannan kuma a ga da za a raba wannan kayayyakin ba tare da an samu bambanci ko koke-koke yana biyo bayan wannan aikin ba